أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين وقلها بعد فجر ولو فرض عسل إلى أن ترتفع كيد رمح Ah, wakore haba ba'ada da fajirin an karhantar da yin ah, nafila ba da fajirin watan bayan a ah, sallar bahin idan aka riga aka yi sallar subahin ba za a sake nafila ba har lokacin da watan rana ta fito sai ba rana ta fito suna a nafila wa da asarin haka nan kuma watan bayan sallar ta farilla ta la'asar gabanin sallar la'asar lokaci ya shiga an samu a nafila amma bayan sallar farilla ba a nafila kuma har zuwa lokacin faduwar rana sai rana ta faɗi ila an ta tafi a can watan bayan sallar subahin an hana a nafila bayan sallar subahin ila an ta tafi a har rana ta ɗauka ko da ruhim daidai tsawon goron mashi sun ce watan a taka goma sha biyu watan shine daidai tsawon goron mashi wanda kasance mashi arabi tsawonai shi na kai taka goma sha biyu to rana sai ta ɗauka ko gudun watan ta goma sha biyu sannan nafila ke halatta bayan sallar su bayan ma a nafila sai bayan rana ta hito in ta hito ta kai daidai goron mashi to sannan a nafila wani المغرب da ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لناعم to أشتو وتصلى المغرب hakanan kuma har zuwa lokacin a sallaci magariba bayan sallar la'asar ba a nafila har zuwa watan faduwar rana sai an yi sallar magariba sannan a yi nafila to bayan faɗo rana ana nafila ko ba a yi to maluma sun yi saɓani a kan nafila bayan faɗo rana wasu sun yi a kan ana yi imamu malik radiyallahu anhu ya yi a kan kan hancin yi nafila bayan faɗuwar rana amma ba haramta ya saboda mai mazan Allah sallallahu alaihi wasu mashina ce sallu qabla magaribi sallu magaribi sallu magaribi wa ƙala fi sati liman sha'a ce ga ainihin ƙauli ne na uku ga wanda ya so karahiyata an yi hizahan hannasa sunnatan a karahiyata an yata da hannasu sunatan domin gudun kada mutane su rike sunna don haka mazan Allah ya ce liman sha'a ga wanda ya so to bisa ga wannan nawa suna lafiya bayan faduwar rana kuma su ba su yi amma dai fi masu bi maliki radiyallahu an ba za a yi ba wata sallar magaribu haka nan kuma har zuwa a sallaci magariba bayan faduwar rana illa raka a fajiri sai raka a yi bonaki tuwa alhijiri can da ce ba a sallah watan bayan keto alhijir sai ya toge ce amma bandar da raka'o'i na keto alhijir ana kiran su raka'atul fajiri su wa'annan ana yin su wa illal wurda watan sai fa wurdi da na'imin anhu ga wanda ya kasance kwana bai samu ne ba wanda ya kasance watan ya saba da nafilfili cikin dare sai kasance kwana ya rinjaye shi ko da falka su wahin tayi alhijir ya keto to in ya kasance shi na nafifili ne sallar su bayan bata kuce mai cikin jama'a ba ya samu shi in kun ba mai sallah na cikin jama'a ba ke da ko da tashi an riga an yi sallah masallacin ne cikin gari amma kuma ga shi ya saba da na fili bai yi ba to shi irin wannan kuma ya samu shi na fili ne muddin da bai jin tsoron a ainihin gari shi waye sosai sannan shi su bahin amma in zai kai ga ya tashi da na da bai yi ba in ya ce shi su zai kai ga su bahin ta kuce mai cikin jama'a to ba zai yi ba haka nan kuma in ya kasance shi na da na filfilin da ya saba da yi bai yi ba kwana ya rinjaye shi ko da ya farka an yi salloli zai kai ga in yace shi su watan gari zai wayo sosai sannan shi su bayan kuma zai yi su ba illa rida sai fa nafila qawla fardi gabanin farilla da na'imi anhu ga wanda ya kwana bai samu ne ba وجنازة kuma تلاوة قبل إكفار واصفرار حكنا wanda ya kasance adda jana'iza na yi a wata lawatan sai wanda ya kasance shi na karatu na alkur'ani akwai karatun alkur'ani da ya saba da yi to ya sa wasu zuwa tilawacin akwai sajada ta karatun alkur'ani in yi karanta alkur'ani cimma sajada zai yi to lokacin da cimma sajada da lokacin da ya kasance zai yi jana'iza to su waɗanga ana yin su kabla gabanin isfarin wayuwar gari wattirarin da ainihin jan rana ko da mutum ya kasance ga jana'iza bayan sallar subahin to da bayan sallar subahin ana sallar jana'iza har zuwa kusan watan wayuwar gari amma in gari ya waye ba za a yi ba haka nan kuma wa wanda ya kasance shi da su juyi tilawacin ya yi karanta yana karatun alkur'ani bayan su bahin sai cin masajada to in cin masajada zai ta dan ita kamar nafila take ita ma to wannan sajada zai yi ta muddin dai gari bai waye sosai sosai ba amma in gari ya waye ba zai yi ba qabla isfarin gabanin wayuwar gari wasfirarin gabanin jan rana haka nan kuma bayan sallah ta magariba bayan sallar la'asar ana jana'iza da bayan sallar la'asar ana jana'iza har kusan wata rana ta ja amma iran ta ja ba yi haka nan kuma ana sujudu tilawacin sajida ta karatun alkur'ani ana yi ita ma bayan sallar ta la'asar har zuwa jan rana amma iran ta ja ba yi to bayan jan rana yi maka na amma lokacin faduwar rana ko lokacin ta yin sallar jana'iza lokacin haram ne to wanda ya sallar jana'iza irin wannan lokacin shin zai mai da ita ko ba zai mai da ita ba maluma suka ce wanda ya sallar jana'iza lokacin da an ka haramta lokacin hitowar rana ko lokacin faduwar rana ba zai mai da wannan sallah ta jana'iza ba amma ibnu qasim abin da yace zai mai da ita muddin ba a sanya wannan mutuncin kabari ne ba amma in an sanya hakikin kabari ba za a mayar ba amma in ya kasance an kai sallah ta jana'iza lokacin hitowar rana ko lokacin faduwar rana to wannan sallar da an kai go ibnu qasim ya kamata a ce a mai sheta muddin da ya kasance gawan na nan ba doka ko kuma doka an isa makabarta amma an yi sallah daidai faɗuwar rana ko daidai hitowar rana to yan hukuma makabarta an ka isa makabarta a komai mata sallah muddin ba a sanya cikin kabari ba wannan shi a kauye na ibn qasim radiyallahu anhu وقطع محرم amhurimun bi waqati محرم muhurimun wanda ya وند nafila نافلة وقد أيا nafila نافلة bi waqati نهي da lokacin da an ka hana wanda ya niyyar nafila ya kasance ko da kabbata bai sani bayan ya kabbata sai gane ashe daidai hitowar rana na ko daidai faɗuwar rana na to ci kaci wannan sallah ba zai tun ta ba kuma har an yi tunhaye ta babu wannan sallah saboda me saboda ba abota Allah da abin da ya hana A annahayu yadullu ala fasadil manhiyya anhu shi na gudun bacin abin da an kai ne akai جازت بمربد بقر أو غنم كبقرة ولو لمشرك to shi bayan ya bayani akan wuraren da an ka hana ayi sallah sannan kuma yazo shi bayani akan wuraren da ya kasance an ka da ai sallah yace wajazat sallah tana halatta bimar bali bakarin ga wurin kwancin tuma ga wurin kwancin shanu au ko kuma watan wurin kwancin tumakai wurin da shanu ke kwanci ana nafila wannan wurin haka nan wurin da tumakai da awakai ke kwanci ana nafila ga wannan wurin ga makabarci tamkan makabarta watan makabarta din nan ana sallah cikin makabarta makabarta tsohon makabarta ko sabon makabarta ana sallah cikin ta ba a hana sallah cikin makabarta ba ja'idina fi masabi maliki radiyallahu anhu wanda sun ka tai akan ba a sallah cikin makabarta da sufyanu sauri da auza'i da shafi'i radiyallahu anhu da abu hanifa wa'annan su sun kace akan cewa ba a sallah cikin makabarta kuma su suna da hujja abinda hujjan su manzo Allah shi na cewa la tajlisu alal quburi la tusallu ilaiha la tajlisu alal quburi kada ku zauna akan kaburruwa wala tusallu ilaiha kuma kada ku yi sallah cikin ta to shi wannan hadisi ya inganta gehen muslimu amma kuma ta da haka nan hadisi mursalina sufyan sauri ya rawaito wannan hadisi mursali bai ambaci abu sa'id al-khudri ciki ne ba amma wa sun ruwaito sun ka ambaci Abu Sa'id al-Khudri ya kasance mutasili bisa ga wannan dai hadisi na da illa Zamanai mutasili zamanai mutasili wani gehe watan ruya a mutasilan wa ruya mursalan wa'anda ba su hujja da hadisi mursali ba za su hujja da wannan hadisi ba amma mu malika muna hujja da hadisi mursali saboda hadisi mursali hujja na gun malikun anas radiyallahu anhu hujja na gun abu hanifa hujja na gun ahmadu bin hanbalin fi ahadi qawlaihi don hakan ga bai zama hujja ga shafi kawai radiyallahu anhu don haka mu muna hujja da wannan hadisi ko da ya kasance mursalina haka nan kuma hadisi na wannan abin mursalin alganawi radiyallahu anhu wanda ya kasance kuma shi kuma ce ya jo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi cewa al-ardu kulluha maljidun ƙasa dukkanin ta masallaci ta illa al-maqbarata wal hammama banda makabarta da wurin wanka kawai da makabarta da wurin wanka da yauce wa'annan ba ba wurin sallah bane amma banda nan al'ardu kullu hamadidun kasa dukkanin ta masallaci ta to bisa ga wannan sannan kuma akwai hadisi ju'il lil rabbi majidan wa dahuran ju'il lil rabbi majidan wa dahuran an sanya mini kasa ta kasance watan dukkanin ta watan masjidan masallaci wa dahuran kuma ta kasance mai tsarki to an sun kace wa muna cikin bayani akan an sun kace akan ba wa sun kace akan ba'ifa sun dogara da hadisi wannan la tajlisu alal qubur la tasallu ilaiha da hadisi na abi masudin al-ganawi shi kuma da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ardu kulluha mazibin illa al-maqabrata wal hammama wannan shine hujjar sun kace ba ai kuma wannan ita hujja ta sauri da auza'i da shafi'i da abu hanifa radiyallahu anhu wannan shine hujjar su wanda kuma sun kace akan ana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce watan an bani ababa guda biyar wa'anda ba dukkanin annabawan da sun haga bace ni ba yace an taimake ni da ana jin tsoro na tahiya ta wata guda hin in kai gari tahiya ta wata guda duk wanda annan wanda zan kai mahari tsoro ya shiga zuciya ta hankali ne ya tashi an san mutum in tsoro ya kama shi ba zai yaki ba sannan manzo Allah ce kuma an sanya mini ƙasa dukkaninta ta kasance masallaci ko mai tsarki gare ni don haka duk wani musulmi daga cikin al'umma ta in sallah ta kama shi duk inda zai sallah shi tsaya sallah wannan wurin masallaci ne ga manzon Allah ce ju'ilal lil ardu an sanya mini ƙasa dukkaninta masjidan ju'ilal lil ardu ƙasa dukkaninta an sanya mini ita masjidan masallaci alif da lam nan umumi su hagwadi kowace irin ƙasa an sanya mini ita masallaci idan sallah ta kama mutum ya tsaya duk inda ta kama kenan ko da ko cikin makabarta ne sannan kuma bayan wannan masu hujja akan cewa ana sallah cikin makabarta sun kawo hujja da hadisin da ainihin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da shigowa ta birnin Madina lokacin da manzo Allah shigo cikin birnin Madina watan ya zo cikin banin Najari yace ya banin Najari ku yi min kuɗin wurin gana ku in biya in yi masallaci sun kace a'a mu dai muna lada ga Allah muna son a ɗauki wurin nan sadaka a yi masallaci gare shi mazu Allah ci ku dai kuɗi in biya to bisa ga wannan dai abin da Allah zai ce radiyallahu anhu yace abin da nake gaya muku wannan wurin inda masallacin ga yake yanzu wurin nan kaburbuwa na na mushrikai aka tattone su aka zazzankade su aka baje wurin gaba ɗaya sannan kuma akwai tsofaffin gina akwai tsofaffin gini wurin aka gyara wannan wurin akwai itacen da bine aka sassare su aka baje wurin ya koma daidai sannan an ka aza masallaci to wannan gashi masallaci an yi shi an yi cikin an yi cikin makabarta ashe kenan ka kusan masallacin mazo sallallahu alaihi wasallam bisa ga makabarta yake ashe kenan kaga ana sallah cikin makabarta kenan bisa ga wannan sannan kuma da shi wanda manzo Allah ya ji lallar addu majidan wa dahudan sannan kuma musamman ma cewa akai yi ainihin shi masallacin makka ai ciki ne kabrin ibrahim alaihi salamu yake eh an ka ɗauka an ka ce kabar ibrahim alaihi salam shi yana cikin makka ashe kenan kaga ana sallah cikin makabarta wannan abin da nake nake nan ga ga wasu nusohi na cewa kabar ibrahim alaihi salam shi yana cikin makka tare da musa akwai halafa ta cewa kaburburan annaba gaba da su a san da suke ba yan banda kaurin manzo sallallahu alaihi wasallama kaurin ibrahim da yadda sabani sun ce shi cikin makka wasu sun ce shi cikin binnin sham to ala kulli halin dai ana sallah cikin makabarta kamar da maluma sun ka tafi akan ana yi da wannan hujjoji da muka hudi yanzu na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin ƙasa an mai san ita masallaci duk lokacin da sallah ta kama mutum daga cikin al'umma ta bi in sallah ta kama shi falli salli shi sallah wannan wurin to tunda manzo Allah wannan umarni ya ce duk inda sallah ta kama wani mutum daga cikin al'umma ta shi sallah wannan wurin ashe kenan ko cikin makabarta ce to wanda sun ka ce ba a yi sufyan sauriya ta akan cewa wanda sallah cikin makabarta ba zai mai da sallah ta ba shafi radiyallahu anhu yace akan cewa wanda ya salla cikin makabarta in ya kasance inda ya salla wuri ne wanda Allah ya alaba zame da salla ta ba salla ta ta yi a'a da suka cewa wal hasu ala al ami nan nan gaba a jinta hasiti saboda malumin Hausa mu sabani wanda sun ka tai akan ana salla cikin makabarta sun hiyawa waɗanda da muka faɗi wanda sun ka ce ana ba a salla cikin makabarta su kusan su uku ne a sauri da ainihin shafi'i da abu hanifa da auza'i bakin su kenan suna suka ta akan jaba abdullahi cikin makabarta kenan kaga su ahmadu bin hanbalin su maliku bin anas da sauran imamai su ya ko inna rahawaihi da sauran dukkanin sun ta akan ana yi kuma ko an sun kace ba ayi sun ce wanda ya ba mai da sallah tai ba kamar kabaratin tamkan makabarta ana sallah cikin makabarta ya halatta a yi sallah cikin makabarta ya ce wa laulin mashirikin makabartin nan koda ko ta kafiri ce nan da ce wa laulin mashirikin rafina ga wanda ke cewa ba a sallah cikin makabarta ta kafiri saboda mi watan wurin mutane ne ai mudu'un nari watan ai a makabarta kafiri mudu azabin wurin azaba ce sannan kuma watan huratu min hufarin nari rami na daga cikin ramu na wuta don haka an kace ba a sallah cikin makabarta ta kafirai amma dai wannan ya ce wani mushrikin da makabartar musulmai ta kafin dugula ta ana sallah cikinsu. wa mazbalatin wa watan ka makabaratin ana sallah cikin makabarta wa mazbalatin ana sallah cikin wurin zuba shara amma nan ga in ya amintu daga najasuwa in ya kasance an ka amintu daga najasar wannan wurin watan ana sallah ka makabaratin in uminat najisi in ya kasance ta amintu daga najisa kenan ka kana sallah cikin makabarta ka samu wani guri gehe daban ka koma inda ya kasance mai tsarki na kai sallar ka koda ka sa shin hida ba in kuma ya kasance wurin na da najisa da yawa ka samu wani abu mai tsarki ka sallah bisa gare shi in kai sallah bisa ga wannan tayi wa mazbalatin haka nan kuma ana sallah wurin zuba shara shi ma in an kamintu daga najisuwar wannan wurin wa mahajjatin ana sallah tsakiyar hanya wasu tsareki ana sallah tsakiya hanya shi ma idan an ka amintu daga najistuwar wannan wurin wa majazaratin in aminat minan najas wa wa majazaratin haka nan kuma ana sallah watan a wurin yanka inda aka yankan dabbobi ana sallah ciki ne dukkanin wa'annan dai watan in uminat in ya kasance an ka samu amincin da ko in amina yasa in uminat wata in ka samu amincin ta daga najasa in ya kasance inda wurin nan za ka sallah babu na jisa wannan wurin bisa ga ta haƙiƙa ne babu na jisa wannan wurin in kai shikenan sallah ta yi saboda me abinda a illa wadda ka bata sallah yi sallah gori mai najisa wanda ya sallah gori tabbas babu na jisa gare shi ko akwai na jisa ɗauko da abu mai tsoke shi hida sama maluma su ittifaki akan akwai sallah ta yi wa illa fala i'adata alal ahsan to wa illa wanda ya kasance da an kace in uminat to wa illa in ya kasance mutum ya sallah ga wuri wanda ya kasance wa tamba a mitu daga najistuwa ta ba fala i'adata babu mai da sallah babu mai da sallah bisa ga wajibci amma wannan ba zai kore a mai da sallah na daban ba wala i'adata wujuban ba a mai da sallah akan wajibci amma wala yana fi bashi kore al'adata fil waqti mai sallah cikin lokaci Allah al-ahsani akan kauli wanda wani daga cikin maluma inganta daga cikin maluma malikiya illam tatahaqqaq illam tatahaqqaq illam tatahaqqaq in ya kasance na in ya kasance na jisa bata tabbata ba watan bi an shukka in ya kasance an kai kokanto akan akan najisa ga wurin in ya kasance cikin makabarta da waɗannan wurin da an ka nesa fa makabarta da wurin zuba shara da tsakiyar hanya da dami da majazara duk waɗanga dai watan lokacin da ya kasance an ka amintu daga najistuwarsu wa'illa in ya kasance ba a mintu daga najasosu ba wanda ya cikin su ba zai mai da sallah tai ba in ta tutahaqqaq in ba a tabbatar da najasto wurin ba idan an ka eh, watan bi an shukka ya kasance kokanto an kai wanda ya kokanto ba zai mai da sallah tai ba saboda shakka ta amma da zato na ko kuma haƙiƙa wannan za a mai da sallah don hakan ga shakka an kai wanda ya shakka ba zai mai da sallah tai ba wannan haza ƙaunar malikin shine ƙaunar imamu na malik radiyallahu anhu bina'an alatar tarjihil asali alal galibi bina'an wannan bina'i na alatar tarjihil asali akan rinjayar da asali alal galibi akan abin da amma rinjaya nan ga asali ga galibi wa galibi galibu yuhmalu alaihi aula yau ga asali ga galibi sun yi kabra an samu ta'arudi tsakanin asali da galibi to wani za a doka imamu na maliki ta ɗauki asali ya aiki da shi saboda mai asali ƙasa mai tsarki ta da bayan najistuwa ta shigo ta don hakan ga shi ka kaga idan ya kasance an kayu sallah ga wuri babu tabbacin cewa akwai najisa gare shi shakka akayi ga najistuwa tai to ba za a mai da sallah ba ga wanda sallah wannan wurin wannan shi a kaudin imamu na malik radiyallahu anhu bina'a ala tajihil asali alal galibi an ka ɗauki asali shine kasa mai ta da baya ta lalace a hilafal ibn habibin amma shi kuma ibn habibin radiyallahu anhu ya tafi akan cewa za a mai da sallan nan har abada wujuban a mai da sallar nan har abada wanda ya sallah ga wuri sallah ta farilla ko sallah ta nafila wanda shi ha ganin shi na ganin babu tabbacin tsarkin wannan wurin to zai mai da sallah ta har abada in farilla ta shi mai shi har abada in nafila ce shi mai shi har abada saboda mi nafila an san ba wajibata ba amma in ya kasance kai yi ta ga wuri wanda ka ganin wurin nan mai da tsarki zaka mai ta har abada nafila ba ta zama wajiba amma bi ita zamu in ka riga ka fara ta zama wajiba gare ka saboda mi Allah na cewa la tudilu amalukum kada ku bata ayyukan ku to ga kauli na ibnu habibin shi kuma ta akan cewa za a mai da sallah bisa har abada ko mai da sallah nan har abada wujuban akan wajibi yake shi wannan nahi shi kuma Bina'a ala tarjihil galibi Allah asali ya aza kauli ne ala tarjihil galibi akan rinjayar da galibi Allah asali akan asali ashe abinda a galibi mahajjatu dariqin najasa gare shi abinda a galibi wurin zuba sharar najasa gare shi abinda a galibi wajen yanka najasa gare shi abinda a galibi makabarta ana samun ƙasa na turbuda su taso sama amma wannan ba a cika samun haka ba wa kuri hatbi kanisatin wa lam tu'ad wa kuri habbi kanisatin an karhantar da yin sallah cikin kanisa makaruhi na yin sallah cikin coci amma ga wanda ya kasance lalura ba ta kama ba sannan kuma ba mai jin tsoro na ba amma in ya kasance lalura ta kama kana yin sallah cikin coci babu komai ba a mai suwa babu ko karhanci babu karhanci ko ba za a mai da sallah ba an gane wannan ko wanda ya sallah cikin coci coci din da ya sallah cikin ta yayi akan lalura ruwan sama sun hakoro shi bai da malaba sai cikin coci ya liƙa cikin coci ana ruwa ana ruwa lokacin sallar azhar yayi zai sallar azhar cikin wurin zai la'asar zai magriba zai isha zai subahin har in ta kama an gane ko nan bisa ga lalura ko kuma tsoro tsoro ya jiya an koro shi sai shige cikin coci yana ganin ya shige ya tsira ba ba za a shiga coci ba kila masu biya ta kafirai ne ba su ko tunanin shi fada cikin coci sai fada cikin coci ya samu riyar labewa ta to in lokacin sallah zai azhar zai al'asar zai magaza zai isha'i duk sallolin zai su cikin wa wurin lahiya lo babu karhanci gare shi in ya kasance bisa ga lalura na amma kuma in babu lalura an karhanta kun ba za a mai da sallah ba saboda mi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya kasance ya zo cikin sayyid Buhari Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya salla fil bi'a ya salla cikin coci abdullahi bin abbas sannan kuma ya ce babu komai ana yi in ya kasance wurin na da tsarki umar bin hadabi radiyallahu anhu ya zo ya kai bakunta wani gari wani banasare yasa aka tsara mishi abinci mai kyau kuma mai tabo mai kyau bayan haka nan sai ya nemi shi sallah ga lokacin sallah yi ya ce to ai ga coci nan mai tsarki ta ce a'a ba za mu yi sallah cikin coci ɗin ko ba saboda akwai gumaka a cikinta. ta da ajin tamasil lati fiha domin gumakan da ke cikin ta ashe kenan kaga inda babu gumaka fa <clears throat> kaga ga shiga kenan to bisa ga wannan dai maluma sun ce ko akwai gumaka ruhi na yi ciki walan tu'ad وبموطن ma حبل ولو علم وبمعطن wa ولو ma وبمعطن ibilin haka nan kuma ba za a yi sallah an karhanta yin sallah bi ma adana ibilin ga wurin da raƙumma ke kwanci walau umina da ko an amince daga najisto wurin nan walau umina da ko wurin nan an amince daga najisto wannan wurin to ba za a yi sallah ciki ba ruhi na sallah ciki kuma idan an kai ba a mai da sallah saboda mi wannan watan cewa ba a sallah ga inda raƙumma ke kwanci ta abudan na abu na wanda ba a san illa ta ba illa dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hannabi sallallahu alaihi wasallam an salati fi ma'adin ibrin wurin kwanci raƙumma kamar je wa fil i'adati qawlani wa fil i'adati qawlani wa fil i'adati game da sallah ga wanda sallah inda raƙumma ke kwanci ƙaulani an yi ƙwaluka guda biyu ƙoli na farko watan yadda akan cewa wala yu'idu yu'idu fil waqti mutlaqan zai mai da sallah ta cikin lokaci mutlaqan sawa'an kana amidan aw nasiyan aw jahilan ƙauli na farko kenan ƙauli kuma na biyu ta akan cewa wanna sai yu'idu fil waqti wanda ya kasance da mantuwa yi yu'idu fil waqti zai mai da sallah ta cikin lokaci wal amidu wal jahilu da wanda kasance shi kuma da gangan da jahili su waɗanda za su mai sallar su abada har abada amma kuma na daban bisa ga ansu saboda mi babu illa akan babu illa wadda an gano akan hana sallah inda raƙumma ke kwanci wasu sun kace saboda raƙumma suna mafarki suna mafarki irin wada maza ke mafarki don haka ashe kenan kaga in sun kai mafarki malin su zai ga wannan wurin don haka in mutum ya sallah gurin kwancin raƙumma kamar ya sallah bisa ga najisa kenan bisa ga haka na wasu maluma sun kace shi illa wasu sun kace a'a ba shi illa ba saboda wurin dai wurin zaman shi nuna duk inda raƙumma suke akwai shi wannan wurin don haka an kace ba a yi amma da duk wannan da illa ce da maluma sun gano wanda ya kasance ba ta kasancewa ba ta zama hujja wadda aka dogara a kanta saboda wanda ya salla ga wuri mai najasa babu haƙiƙanin najasuwar wurin ba zai mai da sallah ta ba kamar da muka ƙare yanzu wallan tu'ad ba za a mai da sallah ba wanda ya salla ga wurin kwancin raƙumma ba zai mai da sallah ta wa fil a'adati ƙaunani, an yi ƙaunuka guda biyu ga mai da sallah alhamdulillah wa salatu wa salam